barkanku da warhaka manyan mata uwar gida da amarya me yasa kike so ki zauna cikin kunci bayan ga mafita ina matan da mazajensu ba su son kula su kullum kina tunani kina tunanin me yake faruwa ko asiri ne gashi idan aka zo saduwa ba sha'awa balle gamsuwa hajiya ba komai ke bukata ba gyara kike bukata don miji idan ya zo ya ji ki garau ni alfa borno akwai haɗin da nake yi na musamman ma mata masu irin wannan matsaloli haɗi ne da ya kunshi na sha kwana bakwai da na matsi kwana uku wallahi idan kika yi amfani da shi wallahi sai ya sumbace martabar ki da darajar ki sai ya dawo yar uwata ba sai da asiri ake juya namiji ba iya kwanciya ma ya wadatar zaki ji zaizai ga ni'ima ta ko ina ni'ima mai gardi da yauki ba bajajjen ni'ima ba za ki ji zaizai a matse ga ni'ima ta ko'ina da garɗi ni'ima mai garɗi da yauki ba sakakken ni'ima ba siyan nagari mai da kuɗi gida saboda haka akwai magunguna da nake sayawa masu kyau suna nan da kyau ba za ki yi nadama ba domin arha ba ta ado abu mai kyau tana kasuwa sai mai zuciya ke siya saboda haka magungunan nan suna da kyau suna da kyau suna da kyau suna da kyau sosai malama idan kin yi amfani da shi sai kin kira kin ce alfa ƙara haɗa mun wasu na gode